يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tara, wanda ya zo hudu ga watan shida 2018 mun haɗu a wannan masallaci domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci muna fata Allah subhanahu wata'ala da yake rabawa na rahama da jin kai da albarka da alkhairi a cikin wannan wata da waɗannan kwanaki guda goma Allah ya sa muna da rabo a ciki waɗanda Allah yake ‘yanta su da wuta daga wuta Allah ya sa da mu a ciki, waɗanda Allah yake ba su aljanna a cikin wannan wata Allah ya sa da mu a ciki, waɗanda Allah yake buɗe musu ƙofofin sama domin a karɓi ayyukansu a gafarta zunubansu a ƙara darajarsu da mutuncinsu da ɗaukakarsu Allah ya sa da mu a ciki. Daren Lailatul Qadari wanda muke fuskanta a tsakanin kwanaki masu zuwa Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su yi dace su dace da daren lailatul qadari Allah muna roƙonka rahamarka da afwarka da jin ƙarka da alkhairinka ka lullube mu da shi wannan abinda mu tattauna shine mata a cikin alqur'ani mata a cikin alqur'ani idan an ce mata a cikin alqur'ani na farko dai kun san menene alqur'ani idan an ce mata a cikin alkur'ani da farko je menene alkur'ani alkur'ani huwa kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bi lafzihi wa ma'anahu almanqulu ilaina, tawaturan almaktubu fil masahif min awwal surati Fatiha, ila akhir surati an-nas abinda ake kira alqur'ani wannan littafi ne maganar Allah wanda ya so kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga suratul Fatiha zuwa suratul Nasi yana da surori ɗari da goma sha 114 yana da ayoyi dubu shida da da da mai talatin shida. wannan alkur'ani ya yi bayani akan abubuwa guda biyu akwai labarai akwai kunce-kunce Allah ba mu labaran wata al'umma da ta gabata da wata al'umma da za ta zo waɗannan labarai na Allah duka labarai ne na gaskiya sannan Allah ya magana hukunce-hukunce na a ko a bari ko a yi godiya ko a yi haƙuri ko a tuba waɗannan duka adalci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to alƙur'ani ya gaya mana babban darajar da Allah zai wa mutum shine ya yi shi musulmi idan Allah yake musulmi ya maka babban daraja yasa Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuƙatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku masu imani ku ji tsoron Allah mafi cikar tsoron Allah kada ku mutu sai kuna musulmi sana wani guri yake cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya rike wani abu ba musulunci ba ba za a karba masa ba kuma zai tayi cikin tababbu wani guri yake cewa inna dina inda lahil islam addini a wajen Allah shine musulunci wani gurin yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce a yau nake cika muku ni'imata kuma na yadda musulunci ya zama shine addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ɗansa Annabi Yaqub ko jikansa Annabi Yaqub sun yi wasiya ga ƴaƴansu akan su rike musulunci wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون wannan shine wasiyar annabi Ibrahim ita ce wasiyar annabi Yaquba ga ƴaƴansa goma sha biyu a cikin su akwai annabi Yusuf don su rike musulunci da kyau sannan Allah ta'ala ya gaya mana ya karkasa mana mata a cikin alkur'ani iri-iri wanda ke nuna ba abin mata a baya ba a duk wani aiki da za a yi mai kyau haka duk wani aiki da za a yi mara kyau Allah ta'ala ya gaya mana wata mata da mijinta mutanen kirki waɗanda har Allah ya tashi ya azurta su da ɗa kuma ɗan ma ya zama annabi shine annabi zakariya da matarsa da kuma ɗansa annabi yahaya duk mutanen kirki ne annabi zakariya ya rasa ɗa bai haihu da wuri ba sai da ya tsufa matarsa ta tsufa ya tashi yana sallah da daddare yana rabbi habli min ladunka tsayi tayyiba Allah ka bani zuriya ta kwarai wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja Allah yace da ya tashi yana addu'a Allah kakka bani haka ba tare da ka bani da ba Allah ce sai na amsa masa da kuma bashi da yahya da kuma inganta masa matarsa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu na khashi'in Allah ce da dan da matar da kuma uban dukkaninsu masu gaggawa ne wajen su samu rahamar Allah da jin kansa ga wannan gida kenan mai albarka sannan Allah ya gaya mana kuma gidan da ba shi da albarka shine inda aka yi rashin sa'a da matar da mijin duk suka kama faɗa da addini tabbat a bi lahabin wa tabba ma'agana an anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran za ta lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum wannan mata da mijinta ƴan uwan annabi ne shi mijin ma wan baban wan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi Abu Lahab ita kuma ummu jamilin yan gidan wato harbu ne bin sakar sakar bin harb harbu kuma in an tafi zai kai zuwa ga Abdul abdushams kuma dan abdumanaf ne in an bi nasabar manzo Allah Abdullahi ne Muhammad dan Abdullah Abdullah dan Abdul Muttalib Abdul Muttalib dan Hashim Hashim dan Abdul Manaf dan haka sun hada nasaba ga su ga annabi suna ganin annabi unguwarsu ɗaya da annabi cikin su ɗaya da annabi amma manzo Allah ya ce la ilaha illallah suka ce musu yadda ba yace muhammadur rasulullah suka ce musu yadda ba har ma ya zama da mijin da matar su suka sa manzon Allah a gaba da zagi da cin mutunci da bata suna da mugayen maganganu har in ta gamu da manzon Allah ba ta kiransa Muhammad sai ta kira shi muzammam muzammaman abaina wa dinuhu qalaina wa amruhu wa amruhu abaina haka ta dinga yi ha Allah ya saukar da tabbat ya da abila habin wa tabba wato hannayen Abu Lahab sun tabe shi ma ya tabe ma agana anhu maluhu wa ma kasaba da dukiyar da ya tara da kuma ƴaƴan da ya haifa ba za su tsina na masa komai ba sayasla naran za ta lahabin zai shiga wuta ma'abociyar huruwa da zababbaka wa mura'atuhu da matarsa hammalatar hadab mai daukan kiraren wuta fi jidiha a wuyanta hablun akwai igiya din masadin ta wuta wacce aka saka ta da kamar wuta waɗannan sun tabe saboda ba su yi addini ba sannan sai Allah ya gaya mana fir'auna kuma da matarsa asiya ita kuma asiya matar fir'auna Allah sai mata arziki da musulunci me ya jawo tausayi da ta ji na annabi Musa yana jariri lokacin da aka haifi annabi Musa lokacin Fir'auna yana kashe ƴaƴan mutane wai mai tsafi ne ya gaya masa cewa a cikin banu Isra'ila za a haifi wani yaro wannan yaro shi zai kawo ƙarshen mulkin ka saboda haka sai ya ce to a dinga yanka ƴaƴa maza ana barin mata yuzabbihuna abna'ahu wa yastahyi nisa'ahu yana tsakan wannan sai aka haifi annabi Musa ranar da aka haifi annabi Musa mahaifiyarsa hankalinta ya tashi domin ta san ɗanta kawai shi kenan ya tafi lahira amma da yake Allah ya kare annan Musa tun yana jariri sai Allah ya wa mahaifiya annan Musa wahayi Allah ce wa auhayna ila ummi Musa sai na yi wa baba annabi Musa wahayi an arzihi ki shayar da ɗanki mana fa iza khifti alaihi in kin ji tsoro fa alqihi fil yam ki je ki jefa shi a ruwa wala ta khafi kake ji tsoro wala ta hazani kake bakin ciki inna raduhu ilayki zan dawo da shi wa ja'iluhu min al-mursalin zan saka shi cikin manzannin Allah sai mafi annabi Musa ta je ta samu mai aikin akwati yayi mata akwati dan karami wanda yaro zai iya shiga na katako ta shimfiɗa masa ɗan sa a katifarsa a ciki ta ɗauko jariri sabuwar haihuwa ta saka shi a cikin akwatin ta zo bakin ruwa yadda Allah ya ce mata fa alqihi fil yammi jefa akan ruwa ta jefa yaro akan ruwa duk da haka dai zuciyarta bata nutsu ba domin jariri ba mai kula da shi ba mai kallonsa kuma an ɗora shi akan ruwa kaga ɗayan biyu ko kifi ya cinye shi ko ruwa ya cinye shi ko kada ya cinye shi ko ya ja gidan fir'auna a yanka shi sai ta kira ƴan uwansa ta kira ya annan musa ta ce yaki kustihi dingabinsa a baya dingabi ta bakin ruwa kina hango akwatin nan ina za shi duk da Allah ya ce mata fa ki kwantar da hankalinki ki nutsu danki ba zai mutu ba zan dawo da shi zan mai da shi manzon Allah amma da yake soyayya uwa da ɗanta ba za ta iya hakuri ba ta kira yarsa ta ce dingamin wannan akwatin kina gani akwati tana tafiya akan ruwa da nan Musa a ciki yana jariri akwati na tafiya akwati na tafiya ba sai ta karkace ba ta shiga gidan Fir'auna inda ake yanka mutane akwatin ta shiga nan ita koya nan Musa ba ta daina ba ta ci gaba da dabin akwatu. matar Fir'auna ta fito ran gadi kun zama matar shugaban kasa ha excellency tana bakin nan sai kawai ta hango Falta qatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana sai aka tsinto shi aka tsinto kwato aka kawo mata aka bude kwato aka ce la jariri ne shike na sai mutuwa take la a asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada tace wannan ka a kashe mishi wannan tunda da ta kan ruwa zo. ba ga uwar da ta haife shi ba ba ga ubansa ba ba ga danginsa ba ba ga kabilarsa ba ina so aka ce an gama madan. da ya ce ina son wannan ka kashe shi a sa an yamfa ana mai yiwa ya amfane mu sai ku gashi ya amfane ta ta musulunta aw nattakhizahu aka ɗauko jariri aka kawo mata sai ta ce to yanzu a nemo mana tun daga yaro ba a ga uwarsa ba a nemo mana cikin mata wacce za ta iya shayar da shi mana sai aka sanar duk matar da ta san za ta iya shayarwa ta je gidan Mr. President Fir'auna ana gayyatar ta za a bada za a ba yaro nono mata suka dinga layi saboda sun san albashi da kuɗin da za su samu da abubuwan da za a yi musu na na gara ƴan uwarsa dai tana tsaye tana kallon ikon Allah aka gayyato mata duk matar da ta zo ta ɗau annabi Musa in ta sa shi a jikin nono sai ya furzar in ta zo za ta ba nono sai ki karɓa duk matan nan gaba ɗaya annabi Musa ki karɓa nonon sai ƴan uwarsa ɗin nan sai ta ga dama ta samu kenan Allah ya cika alkawarinsa da yake zai dawo mata da ɗanta Allah ya cika alkawarinsa da yace zai dawo mata da ɗanta sai ku gashi Allah ya dawo da shi din haramna alaihi almaradi'a min qabl sai ta ce hal hadullukum ala ahli baitin yakfulunahu hulakum wa hum lahu nasihun bana nuna muku ma'abota wani gida ba da za su shayan muku da shi su a gare shi masu nasiha ne sai kuwa aka gayyato mahaifiyar annabi Musa Allahu akbar aka gayyato mahaifiyar annabi Musa tana gida a zaune yar uwar tace ce sai ga tawaga sai ga gayya sai ga jama'a daga gidan Fir'auna su zo sun ce baiwa Allah yaron mu ne muke so a bashi nono yana gidan Fir'auna ana gayyatar ki ki zo ki ga ko zai karɓi nonon ki an yi an yi da shi waccan mata ta bashi nono ya ki karɓa waccan ta bashi ya ki karba duk mata ba ya ki karban nonon su to ko zaki zo ki gwada a ga ko zai karbi naki shikenan mafiya nan Musa ta ce Allah da iko yake ashe dai lana ba zai fice ba a gidan Fir'auna ake neman mai shayarwa wanda suka yi fice wajen yanka mutane ya kuma su ne suke wato neman mai shayarwa sai ta tashi ta tafi aka sha ka ɗauko jariri kuma wani iko na Allah ba su gane ɗanta ba ne ba su yi tunani cewa me yasa yaron nan ya ƙi karɓar nonon kowa ba sai na wannan mata ita kaɗai Allah ya toshe musu wannan basirar aka ba ta annabi Musa ta bashi ya kama shike na aka ce to baiwa Allah wannan ɗan da kika gani ɗan gidan Asiya ce bintu Bazahir kuma yanzu ke zaki dinga shayar da shi za a dinga biyan ki albashi za a dinga biyan ta albashi danta ne kuma tana shayar da shi kun ga Allah da ya ce mata la ta khafi wa la ta hazani kaki ji tsoro kaki bakin ciki inna raduhu ilayki zan dawo miki da danki sai gashi Allah ya cika alkawari ya dawo mata da danta har da albashi za ta je ta shayar da shi a biya ta kuma ba su gane cewa wannan jaririn shine dai wanda ake neman nan wanda aka ta yanka jarirai saboda shi aka shayar da nan Musa ta gama shayar da shi ta ba su ɗansu tunda Allah ya gaya mata kada ji tsoron komai zai mai da shi annabin Allah anan Musa ya girma anan ya tashi anan ya yi wayo anan har ya kai saurayi ya kai munzalin mutum haka aka zauna har wani hukunci ya faru ko wani kes ya faru tsakanin banu Isra'ila da ɗan kibdawa anan Musa ya shiga garin rabawa ya ture ba kibdan nan sai ya mutu yace to kai ja bakin ka kai shiru ba wanda ya gani to gobe ma mutumin ya shiga rigima da wani annabi Musa ya zo zai raba ya ce a ah, kana so a turida an tula ni kama qatalta nafsan bil am ni ma so kake ka kashe ni yadda ka kashe wani jiya sai wannan ya ji labari ya ruga da gudu ya ce mutumin nan da aka ga ya mutu an rasa wanda ya kashe shi ashe wannan yaron da ya girma a gidan fir'auna shine sai aka bada sanarwa a kamo shi wani mutum daga cikin masu ƙaunarsa a gidan fir'auna ya rugo da gudu ya gaya annabi musa cewa ana can ana miki innal mala'a ya atamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin an shirya a kashe ka maza ka bar garin nan annabi musa bai san inda za shi ba bai taba zuwa ko ina ba ya tashi ya bar gari ya fita ya je ya fada wani gari madiyana yana zuwa sai tarar da garin gaba ɗaya ba su da ruwan sha sai rijiya ƙwaya ɗaya aka dogara da ita anan ake ɗiban ruwan noma a ake ɗiban ruwan shuka a ake ban dabbobi anan ake ɗiban ruwan sha sai je kusa da rijiya ya zauna ya ce rabbi ni li an zalta ilayya min khairin fakir Allah to gashi na shigo gari ban san kowa ba kowa bai san ni ba ban san gurin za ni ba gidan wa za ni ba da wa zan mu'amala ba ban sani ba Allah amma duk abin da ka sauka min na alkhairi ina bukatar sa sai ga wasu ƴan mata guda biyu a gefe ku duba annabawa da tausayi yadda shi ma aka gina shi akan tausayi ya hango yan mata a gefe da yan su ana ta turmutsu sun ki shiga sai je ce musu kai ma khatubkuma kufa me kuke anan ala ta la nasqi hatta jira ri'a suka ce mu ka'idan mu ba ma iya shiga cikin turmutsu da maza muna nan gefe sai kowa ya gama an watse sannan mu mu je mu shayar daga ƙarshe kenan kullun sai yamma suke komawa gida sai an gama turmutsetseniya an gama turereniya kowa ya ba dabbobinsa ruwa an tafi gida sannan suke tafiya daga baya yace to ban da yau kun samu mai taimako bari je ɗebo mu annabi Musa ya je ya kutsa ya ɗebo ruwan nan ya zo ya zuba dabbobinsu suka sha kun ga kenan za su koma gida da wuri ba yadda suka saba ba to suna koma gida da wuri sai babansu ya tambaye su ya na ga yau kun dawo da wuri suka ce wallahi wani mutumin kirki muka gani da gani ba ko ne ya shigo garin nan bai san kowa ba kuma shi ya taimaka mana ya shaya mana da dabbobinmu kai sai ta ce ai baba wato mai ƙarfin gaske ne an ta ce ai mai amana ne sai ce ɗaya da kike kirawo shi sai ɗaya ta zo a kunyace ta zo ta ce inna abi yadda uka li yaje yaka ajara ma saqaita lana ta ce babanmu ya ce ka zo zai saka maka zai biya ka ladar hidimar da kai mana annabi Musa ya ce mu je suka tafi suna zuwa sai bawan Allah ya ce kai ko daga ina kake annabi Musa ya ce kaji kaji labari na kaji kissa ta kaji abin da ya faru yace na jauta min alqawmi zalimi Allah ya tsiratar da kai ba abin da zai faru amma yanzu sai ɗaya ta ce ya abatista ajruhu baba a ɗauke shi aiki inna khayra man ajarta alqawiyyu Amin. dama wanda ake so a ɗauka aiki ya zamo yana da amana kuma yana da ƙarfi malamai suka ce waɗannan sufofin guda biyu har yau ana so duk wanda za a ba aiki ya zama yana da ƙarfin aikin kuma yana da amana yadda zai aiki tace inna khaira man ista'jarta a qawiyyu al-amin baba a dauke shi aiki kuma dama wanda ake ɗauka aiki ya zama mai ƙarfi mai amana sai aka ce toke ya akai kika gane mai ƙarfi ne ya akai kika gane mai amana ne tace wannan rijiya inda ake kokawa mutane da yawa suke taruwa su ɗebo gugan su ɗebo ruwan shi ko shi kaɗai ya je ɗebo ruwan ya bamu kaga wani ya nuna yana da me yana da ƙarfi ce sannan amanarsa lokacin da na je na kira shi sai ya ce min ni ne shi zai zai shiga gaba ne ina bin sa a baya in dinga masa da din inda zamu saboda baya so in shiga gaba yana bina a baya aka yi ce bari ya shiga gaba sai dinga masa kwatance to mi dama mi hagu mi miƙe to mu je guri kaza shi yana gaba ita tana baya tana nuna masa kuma inda za a je haka suka iso sai ya yace inni uridu anunki haka hidabna tayya hataini ala an ni samaniya hijaj to ni ina so in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu kun ga wacce ta yi maganan cewa a ɗauke shi mai aminci mai amana ba a ce a'a ga wace ya kamata ka aura a ciki ba sai ya bashi zabi su ma yaran ya ba su zabi ina so in aura maka daya daga cikin ƴaƴana guda biyu amma sadakin sai in ka yarda za ka yi min kiwo na shekara takwas ko shekara goma fa in atmamta asharan fa min indika in kai shekara goma kana kiwo wannan shine training din da ake wa annabawa a haɗa ka da awaki kafin ka fara mu'amala da mutane wanda ya a mu'amala da akuya shekara goma da rago da tinkiya ai ya gama koyon haƙuri da mu'amala da mutane kuma annaba su ake zama masu laushin zuciya masu taushi masu hakuri, masu juriya masu shanya magana masu shanya faɗa za a zo alaka cewa annaba hanci ba zai ce kala ba saboda ya fi kowa haƙuri ya fi kowa juriya ba gidan soja ba ne in ka abin nan sai abin nan <laughs> saboda an bashi akuya ya shekara goma ya ce to fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashuka alayka satajiduni insha Allah min as-salihin kuma zaka same ni ne mutum ne ni na gari an ce ya yabi kansa aka ce a'a ai gaskiya ya faɗa yace a ni wato dama ana so zaka auri ya ka auri ɗan mutum na gari ka auri ya ta gari kuma daga gida na gari wacce kuma aka koya mata tarbiyya da ilimi aka koya mata ɗabi'o'i masu kyau da haka sai yace to zan baka amma dai eh, sadakin yayi tsada da yawa kun ga shekara takwas ana kiwo ko shekara goma amma nan Musa ya ce duk wanda na ɗauka ko takwas ɗin ko goma fala udwana alai ba a zalunce ni ba so da haka akai ƙulla yarjejeniya akan za a bashi aure amma zai shekara goma don Jibrilu lokacin da ya zo annabi ya tambaye shi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ba mu kissa annabi Musa da shi da wannan dattijo lokacin da ya shiga madiyana to wai shekara goma annabi Musa ya ɗauka ko shekara takwas ɗin domin alkur'ani bai mana bayanin takwas ɗin ya ɗauka ko goma ba jibril ya ce ai annabawa ba sa ɗaukar na baya goma ya ɗauka shekara goma ya cir yana kiwo sannan aka bashi mata to aka ce malamai suka ce to sai da aka bashi matar ya ci gaba da kiwon ko ko sai da ya gama kiwon aka bashi matar aka ce a to ya shekara goma yana kallon matar ai auren aka fara yi tukunna sannan aka rubuta wasiƙar yarjejeniya cewa sai ka shekara goma kana kiyo sannan ne ka gama biyan sadakinta to da malamai suka kafa hujja da wannan cewa za a iya biyan sadaki kuma za a iya yin aure bashi idan mace tana jin tsoron ma miji zai sake ta in ta tsufa to sai a yi sadakun muqaddam da sadakun muakhar sai ta ce to ni sadaki na miliyan goma ah, a yayi tsada ta ce a ba na dubu ɗari yanzu ina bin ka ragowar ina bin ka bashin miliyan tara da dubu ɗari tara ko shekara ishirin ne ko talatin ne ko hamsin ne ka bani wai aka ce wannan in mace ma haka ta maka kandagarki ne haka dai ka ce ka wallahi da tana bina miliyan tara da dubu ɗari tara a na sallame ta amma dai yanzu ka sallame ta ta za ta ina kuɗinta sa za ta ina kuɗi na kaga sai kai ta kuɗi ta ma ta ta kuɗi to shine suka ce wai ana wannan dabarar yanzu kasashen larabawa da yawa da kasashen musulmi saboda matsala da ake samu mutum zai auri mace sai sun yi yaya ta haihu biyar shida bakwai kawai sai in ya ga wata yana so kawai sai ce wata ta tarka ta tafi gida to ina ne gidan ai Allah ya ce nan ne gidanta la tukhrujuhunna min buyutihinna nan ne gidanta wala yakhrujuna illa an yati bi fashitin bayyana. idan mace ba wata barna take ba ko wani laifi ta ba me zai sa a fita ita daga gidanta nan da gidanta don an samu wannan sai a yi wannan kan da garkin a ɗaura mutum da wasu abubuwa na alƙawura da wasu sharuɗa da wasu yarjejeniya wanda zai sa ya dinga tunani cewa kada ya gaggawan zartar da abu saboda bai san shi ma me zai biyo kansa ba to wannan anan Musa kenan kun ga anan isa anan Musa mata wajen guda hudu sun fito na farko babarsa wacce ta yi haƙurin ɗaukar ɗanta ta sa shi a akwatu ta kuma tura shi a kan ruwa saboda ta yarda da alkawarin Allah cewa ta yi imani da Allah yadda ya ce mata la ta khafi wa la ta hazani inna rajuhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalina kake bakin ciki kake shiga damuwa kake ji tsoro zan dawo miki da ɗanki kuma zan mai da shi manzon Allah kun ga imanin mahaifiya nan Musa ta yarda da maganar Allah ta ɗauko akwatin ta saka jaririn ta jefa akan ruwan yadda Allah ya ce kuma Allah ya cika mata alkawarinta ya dawo mata da ɗanta ta shayar da shi sannan na biyu kun ga yar annabi Musa wacce ta nuna jarumta aka ce ta bi wannan akwati har cikin gidan Fir'auna saboda umarnin mahaifiyarta sai ta bin akwatin bata ji tsoro cewa gidan nan me zai faru na shiga ba ba za su gane ni ko ina da alaka da yaran nan kuma da hikimarta da iliminta da basirarta shi ake so mata ku yi karatu lalle mata ku dinga ilimi ki dinga karatun addini kina karatun zamani muna buƙatar mata likitoci da yawa muna buƙatar mata ma'aikatan jinya ma'aikatan bangaren haihuwa yan gynecologist muna buƙatar mata naje asibitin Aminu Kano Teaching Hospital sai na ga ɓangaren yan gane da suka gaice ni musu lacca maza ne mafi yawa nace yanzu ku kuke ganin al'auran matan mutane suka ce to ai ba mata malam ba mata dole mu ne muke karɓa haihuwa mu ne muke operation mu muke duba mata haka muke kallon gaban nasu ba yadda zamu saboda mata ba sa karatu in ga abin takeici ne ki tsaya kina ta shirme kina ta shiriri ta biki ilimi ba ilimi kuma yana ƙara mace daraja da kima da ɗaukaka a ce kin yi digiri a kaza ko kin yi NCE a kaza ko HND a kaza ko kin zama digirin ki biyu ko uku amma mafi yawa ita idan mata suka ɗauko suka fara karatu sai su fara shiriri ta sai abin ya watsi dole za ka ga a canza mata wani department din saboda yace department mu yana da wahala malam wani profesa yake ga mu yace dole sai mai haƙuri sai uban yayi haƙuri sai yar ta yi haƙuri sai mai mijinta ma in ta yi aure yayi haƙuri saboda yace a wannan department ɗin namu har tsayar da haihuwa ake dan mace ta samu ta ci jarabawa da idan mijinki bai fahimce ki ba ko iyayenki ba su fahimce ki ba ko ke biki fahimci kanki ba ba za ki iya karatu ba ko muna buƙatar malamai a makarantun firamare da sakandare zama jin mata ne suka fi yawa domin su suka iya tarbiyyar yaro su suka san matsalar yaro su suka saba hakuri da yaro yanzu ai wani haka aka yi kawai ce matarsa ta tafi gida to akwai yaro dan shekara biyu akwai dan shekara hudu akwai jariri sai ta aje su ta tafiyar suka dinga kuka koyararta yadda zai tattara babbar riga tattara wando da ya ɗauki wannan sai wannan ya tsallara fitsari da ya ɗauki wancan sai wancan ya da kuka da ya wancan sai wancan ya saki kashi sai sallama makota da Allah a taimaka mu a taimaka mu zan mutu yara su kashe aka ce ina uwarsu ita ta fita aka ce ba za ka da ita waɗannan ya'yan kai yanzu ya za ka iya da wannan ita ce kaɗai za a yi mata fitsari a yi mata kashi a yi mata tumbuti a yi mata kuka ta ɗauka ta goya ta ba da nono ta tafi layin asibiti duwa fa ba ƙaramin daraja gare ta duk wanda ya girmama uwarsa zai gama da duniya lafiya saboda haka kun ga haka ta yi hakuri ma biya nan Musa da wannan raɗaɗin amma ta ɗauka ta miƙa kuma Allah ya dawo mata da abinta ga ƴan uwarsa abin da ta yi sannan ku duba matar Fir'auna duk da irin girmanta da matsayinta da matar wace ce ita amma ta nuna tana son wannan yaron kuma Allah ya amsa mata buƙatar ta ya ba ta yaron a matsayin marƙiya kuma ta zama ta shiga musulunci har tana cewa rabbi eh, binili indaka baitan fil janna rabbi binili indaka baitan fil janna tace Allah ni abin da nake so ka gina min katafaren gida a cikin aljanna kuma da kanka ba ka sa a gina min ba kai zaka gina min Allah katafaren gida a aljanna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin aka ce yana cikin matan da Allah ya wa daraja wanda a cikin mata sai dai da tara ko da bakwai amma su sun kai ɗari bisa ɗari, akwai maryam mahaifiyar annabi isa alayhi salatu wasalam akwai asiya bintu mazahim matar fir'auna akwai na na khadija Allah ƙara wa na khadija yarda sai da Allah ya aiko ya ce wa mala'ika jibril in ka je ka ce ina gaishe da khadija Allah fa yanzu ko gwamnan garinku ne ya ce a gaishe ki ala ki ce ni din ya aka gwamna ya zanna ya ce a gaishe ni amma Allah ya ce a gaishe da Khadija sannan an gaishe ta a yi mata bushara tana da katafaren gida a cikin GRA na aljanna ta ma aljanna akwai lodan suci akwai haidar suci eh, akwai gurin da ba hayaniya dan aljanna ma ba su yawa ba to nan aka sa na na Khadija kuma aka ce a gina shi da lu'ulu'i da zabarjaji da yakuti za a yi ginin gidan ba za a sa ƙasa ko siminti ko yashi ko dutse ko katako a'a zabarjaji da yakut da lu'ulu'u da kuma gwal shine tubali da ƙasar da za a yi gini da siminti da fenti saboda gidan takama ne nana khadija kenan tana ciki sai fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita fatima ita ce Allah ya jarabce ta da duk ƴan uwanta suka rasu duk yan uwanta kaf suka rasu mahaifiyarta ta rasu mahaifinta ya rasu ya zama ita kaɗai ta rage a duniya a cikin gidan saboda wannan juriyar da haƙuri da ta yi manzon Allah saura kaɗan ya rasu ya ce a kira min yata aka kira ta ta zo sai zaunar da ita kusa da shi sai ce matso ta matso sai ya mata raɗa a kunne ya ga ta yi haka tana kuka sai kyaki cewa matso sai sake mata raɗa a kunne sai ga ta tuntsire da dariya sai ana na Aisha tana gefe ta ce ya kike wai ya na ga babanki ya miki rada ɗaya rada kin yi kuka dai kin yi dariya me ya gaya miki kika kuka me ya gaya miki kika dariya ta ce wannan ni da babana ne babu ruwanki da yana so ki ji ai sai ya faɗa a fili tun da shi gaya min rada wani sako ne ni da shi shikenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ba a dade ba manzon Allah ya wafati sai na na Aisha dai ta tashi ta tafi gidan Fatima ta ce ke sai ba kin gaya min abin nan ta ce to yanzu zan iya gaya miki dama ban gaya miki bane saboda abin bai faru ba ta ce babana ya mun raɗa ya ce min da yi hakuri saura kirin zai koma ga Allah ni kadai zai bari a duniya duk ƴaƴansa na na zainab na na ruƙayya na na umu ibrahim mu'azzab Tahir Al-qasim duka ƴan uwanta sun rasu mahaifiyarta khadija ta rasu ga mahaifinta manzon Allah ya rasu ce to shi da ya ce min amma in na koma ga Allah ki yi hakuri kake irin abin nan da mata suke yi su ta ihu suna wayo Allah baba mun shiga uku mun lalace kun shiga hudu kun shiga biyar kun shiga shida har zuwa tara sha biyu to kake wannan kan ma akai uku ko ɗaya ma ka akai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki nutsu ki tada hankali kan ki tada hankali ki addu'a tace to wannan ne tada hankali na ne kuka sai ce mun to zo kuma mu ci wata magana na roki Allah cewa an shiga aljanna ai taron nada sarauniyar gidan aljanna ya yadda ke za a nada zaka an shiga aljanna duk wacce ta ba Allah da manzansa za ta je wajen wannan taron wa take sha'awa ta je taron nada sai <laughs> sai an yi aiki do sai an mutu sai an yi aiki so mai so sai imani da Allah ya bi manzon Allah ya dinga kula da abin da musulunci ya ce a ko to shine za a ba ta kambun sarauta a gidan aljanna za a naɗa ta shi sa aka ce sayyidatu nisa'il alamin ita ce sarauniyar gidan aljanna na na Fatima saboda wannan musifar da aka dora mata na rabuwa da kowa nata sai Allah ya musanya mata da gidan aljanna kuma ya bata wannan juriya da hakuri haka ai na ummu salama tai ai na ummu salama mijinta aka ji masa rauni yazo ya jinya ya rasu suna zaman lafiya ga ƴaƴansu guda uku ga salama ga umar ga zainab da mijin ya rasu ta tsora hannu aka ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu miji mijina mun zauna lafiya ba faɗa ba duka ba zagi ba saki ba kora dama mace tana ta irin wannan mijin da ba duka ba zagi ba saki ba kora ba mai kuma ba rowa ko yawa ba sa son me rowa kwa mata ba sa son kankamo sun fi son mai sakin hannu to mijinta haka yake kuma gashi ya rasu ta ce ko manzon Allah ya ce duk wanda musifa ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha duk mutumin da musifa ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni Allah ka bani lada fi musibati a wannan jaraba da ta same ni danki ya rasu ki ya rasu mijinki ya rasu dan uwan ki ya rasu mai kula da ki ya rasu kake ce kin shiga ku kin lalace kin yi wa kin yi wa ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayra minha tace nayi wannan addu'a na zo na ci gaba da riko da marayuna har na gama ta kaba ta wata hudu da kwana goma sai ta kama sana'ar jima in an an an cire fatar rago za a kai gidanta ta jika a cikin bagaruwa da ruwa ta tana jemewa tana sana'ar jima tana ci da 'ya'yanta sai ga ɗan sako ana kiransa hatsu bin abi balta'ata ya zo ya ce manzon Allah ya turo ni ya ce yana son ki ta ce a hakan ni ga tsofa ga 'ya'ya ya ce aji ya san da su ya je ga annabi ya ce ta ce wai ta tsohuwa ce kuma ta ce wai tana da 'ya'ya kuma ta ce wai tana da zafin kishi ta ɗauka manzon Allah ya ce a to na fasa a wannan hukun ai matsala ce sai annabi ya ce a gaya mata shekarun da take cewa ai ba ta fi su ba sannan 'ya'yan zan rike su fiye da yadda babansu da ya haife su zai rike su rikon manzon Allah da rikon babanka wanne yafi yace kuma tsaba kishin nata da yayi yawa zan roki Allah ya tsan ya sako da shi dama ba a so a rasa kishi ba a so dai ya wuce ba a so kuma yayi lo ba a so kuma ya haye over an fi so ya zama tsakatsaki in ba kishi ba rayuwa mijinki ba kishin ki ba ka kishin sa ai matsala ne amma kishin ya yawa shine kuma zai ta kawo zargi da bibiyar waya bibiyar takarda bibiyar jaka bibiyar kaza shi ma yana bibiyar ki kina bibiyar sa yana leƙen ki ta taga tsakanin taga kina leƙen sa tana haka kowa bai da kowa ba kenan don rayuwa ta zama haka a zama cikin jahimu kowa ba ya jin daɗin zama da kowa kowa yana zargin kowa amma kishin ya zama mai level mai iyaka kuma ya zama irin wanda Allah yake so to sai ya sa kowa ya daga kishin kowa yana taimaka masa yadda zai inganta rayuwarsa da yadda zai zama na kwarai a cikin rayuwa sai manzo Allah ya ce na amince manzo Allah ya aure ta yace ta taso da 'ya'yan nata gaba ɗaya ta tare a gidansa waɗannan 'ya'yan da Salama da Umar da Zainab manzo Allah ya rike su suka zama manyan malamai ita kuma ta zama ita ce ta biyu bayan na Aisha a ilimi ta ruwaito hadisi 378 daga manzon Allah da ka duk masu neman ilimi in dai ba su samu ɗakin Nana Aisha ba gurin da suke zuwa Nana Aisha ce kawai tafi ta yawan hadisai ita ta rawaito hadisi 2210 yana da Ummu Salama ki ce ta kun ga abinda matar Fir'auna tai bajinta ce da alkhairi sannan da Allah ya tashi hada annabi Musa sai hada shi da mata yana shiga garin kun ga mahaifiyarsa ta haife shi ya rabu da ita ƴan uwarsa ta biyo shi matar fir'auna ta rike shi wannan ta haife shi wannan ta rene shi wannan ta rike shi sannan kuma da ya sake shiga wani gari kuma sai sake haɗuwa da mata a cikin matan guda biyu kuma Allah ya zaba masa mata kuma ya hada ta da mahaifinsa mutumin kirki wanda ya rike shi shekara goma yana masa kiwo haka anan Musa kun ga mata guda kusan biyar sun fito ga babarsa ga yarsa ga kuma matar fir'auna ga waɗannan mata guda biyu da ya taimaka ya ba su wato ruwa a cikin abin ya sha da dabbobinsu kun ga wannan usulubin qur'ani ya nuna mana duka matan nan guda biyar sun yi amfani kuma kowanne annabi Musa ya ci moriyarsu kuma kowane daga cikin su sun da gudunmawa wajen gina rayuwar annabi Musa daga wacce ta haife shi da wacce ta bi shi a yana cin akwatu da wacce ta tsince shi ta rene shi da wacce ta shayar da shi mahaifiyarsa da wannan matan da ya haɗu da su a ciki suka ba babansu shaida cewa mutumin kirki ne kuma uban ya yarda cewa zai ba shi auren yarsa duk da bai san shi ba amma haɗuwarsa ya ga mutumin kirki ne kuma wannan ya haɗa shi da gidan annabta dan wasu malaman ma suna cewa wai ko da an ce madiyana ko wannan dattijan annabi sha'ibu ne amma shekul islam ya ce ai annabi sha'ibu ya wuce da shekaru da yawa to zai a ce shi ne kuma shi mutanen sa mahalaka su aka yi ina kuma sai dai sunan garin ne kawai ya zo ɗaya amma ba annabi shu'aibu mutanensa ba tawaye hudu suka yi ba Allah ya musu azaba kaga ba su bane kenan to wannan wato ta bangaren waɗannan mata kenan da suka fito a cikin alkur'ani da kuma irin gudunmuwa da suka bayar sannan Allah ya gaya mana mata guda biyu ɗaya mai sarauta ita ce nana bilkis da kuma waccan matan wani sarki da ake kiranta zulaika waɗannan kafin zuwan musulunci suka zo su ma Allah ya bada kissar su wannan a cikin suratu Yusuf wannan a cikin suratul Naml haka nan Allah ta'ala ya ba mu kissar na na Maryam wanda yar Imrana dalilin ma da yasa aka sawa suratu eh, Imrana family wato Ali Imran saboda ita Maryam ce da mahaifiyarta mahaifinta ya rasu kakanta ya rasu ya babbabarta ko babanta ya rasu ya babbabarta da ciki ita kuma babarta da yake matan da tun ɗa yana ciki suke fara masa addu'a Allah ya sa ya zama nagari tun yana ciki yace rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara taqabbal minni innaka antas samiul alim Allah wannan dan da yake ciki na ka sa shi ya zama muharraran me ma'anar muharraran ya zama entacce ya zama jajirtacce ya zama nagartacce ya zama mutumin kirki tun dan yana ciki ya kamata kina da ciki ki fara addu'a Allah ka bani da nagari rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dinga addu'a Allah ya baki dana nagari ya baki da mai amfani ko ya mai amfani to haka sai ya zama wannan ya zame mata wato da ta tashi ta dauka namiji za ta haifa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa tace to Allah ni na dauka da namiji zaka bani in sa shi yaje yana hidima wa addini to kuma sai ka bani mace walaysa zakar kal unsa ga kuma mace ba kamar namiji take ba tace wa inni sammaituha maryam na sa mata suna maryam wa inni izuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa hana bata hasana wa ha zakariya da tayi addu'a tunda mace ce dole sai an samu mai kula da ita sai Allah ta'ala ya ce sai na amsa addu'arta ta sa mata suna Maryam ta nemi Allah ya tsare ta da zuriyarta daga shedan manzo Allah ya ce duk matar da ta haihu sai shedan ya zo ya zunguri cikin danta daga nan rigima ta fara amma banda na Maryam saboda tun tana jaririya mahaifiyarta ta ce mata addu'a shi ake son kina da jariri ki dinga karanta masa wa'izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli wa wahama wa min kulli ainin lamma kun haddace Wa'izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli wa wahama wa min kulli ainin lamma wannan addu'a idan ana yin ta wato danki zai zama Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa guda uku da shaidanu da idan mayu da kuma ƙwari masu cizo su sa mutum dafi waɗannan uku manzon Allah ya ce yana karantawa Hassan da Husaini wannan addu'a yace Annabi Ibrahim ma ita yake karantawa Annabi Isma'ila da Annabi Ishaq yace ni ma nake karantawa jikokina wannan addu'a tana nan a cikin sunan Muslim addu'ar da ake domin nema wa jarirai tsari kuma za ki kwanta bacci ki rike hannunki haka ki tofa ulhuwallahu da falaki da nasi ki shashafa wa jaririn bayan kin gama shafa jikinki ya shafa ɗanki ko yanki ko ya'yanki ishi fa tarbiya aiki ne mai wahala sai an daure ake samun abu mai amfani ko gonarka ce in baka dage kayi noma sosai ba ka ba zai zama mai kyau ba haka nan ɗanka in baka tsaya a kansa wajen tarbiya ba ba za ka samu irin ɗan da ake bukata jajirtacce nagartacce kafafe mai amfani ba sai an tsaya an yi aiki sosai ake samun nagartar yaro idan ka tana bangaren sai a tsaya a yi addu'a da irin wannan sannan Allah ya bamu kisar wasu matan ma da suka zamo sun ba da gudunmawa kamar nana aisha da nana hafsa duk da ba ku faɗe su kai tsaye ba amma cikin suratul tahrim an yi ishara zuwa gare su nana hafsa yar sayyidina umar ce ko matan manzon Allah mijinta an kashe shi a yakin Uhud bayan ta gama idda sai na Umar ya ce bari in samu miki miji da kaina dama idan an yarda da uba mutumin kirki ne za a iya bashi dama ya zaɓo wa ƴarsa miji an san ba zai fi son zuciyarsa amma idan uba ya zama ɗan duniya to ba zai zaɓo wa ƴarsa miji na gari ba sai je zaɓo mata inda zai ɗan karɓi wani abu ya saka a jihunsa kaga ya zama kamar ciniki aka ya zama ya mai da ɗan kamar yan business kenan irin wannan uban ne shari'a take shiga ta taka masa birki amma idan uba na kirki ne sai da Umar da ya tashi sai tafi gidan sayyidina Usman saboda ya san sayyidina Usman mutumin kirki ne sai je yace, ya ta Hafsa ta gama ta kaba in kana son aure to ka je ka ganta ku daidaita in tana son ka kana son ta na baka sayyidina Usman ya ce to ba ni kwana biyu yi nazari bayan kwana biyu da yace ce wallahi yanzu dai ba ni da bukatar yin aure so da yana auren yan manzon Allah baya so ya hada ta da wata a zuwa samu matsala sai ce to yanzu dai ba zan aure ba na gode Allah saka da alheri ya tafi sai dai ya samu dana Abubakar ya ce to Abubakar Hafsa ya ta ta gama ta kaba ina so ka je ka ganta ta ganka in ta maka kamata tana son ka kana son ta shikenan sai ya shiru bai ce yana so ba bai ce baya so ba bai ce to ba bai ce a'a ba kawai suka raba haka kuma kwana ɗaya biyu uku bai ce makala ba wannan abu ya ba wa sayyidina Umar haushi a kalla ka ce na gode ko ka ce a'a ba na bukata ko kaza amma kai shiru ashe shi shirin da yayi a lokacin manzon Allah ya kirawo shi yana neman shawararsa suna tattaunawa yace ni ko ina son aure yar sayyidina Umar ya kake gani Hafsa din nan da ta gama ta kaba manzon Allah ya ce ina son aure suna shawara da manzon Allah da sayyidina Abubakar to kuma suna tsaka shawaran ne fa shi kuma sayyidina Umar ya zo ya kawo masa maganar ta shi kuma baya so ya ce eh saboda kai ya hada neman aure da manzon Allah Ba ya so ya ce a'a ko manzon Allah zai fasa manzon Allah ya fasa kun bi ashe wata ran kaga mutum yayi shiru to ko shirin akwai fassara kun ga in yace eh in yace eh mai kenan ya yadda yana so sun yi tarayya da ba a wajen neman aure da manzon Allah sa in yace a'a kuma kuma ya zama manzon Allah ya ce kai ina fasa ma auren yarinyar nan shi kuma dama yana so kun ga riga kuma ya ce a ba dama babban mutum irin sai da daga ba kuma ya ce eh su e din su da a'a su suna muhimmanta in dai suka ce maka a'a to sun yi nazari sun ga a'a ce tafi alheri in sun ce maka eh to sun yi nazari sun ga eh din ce ta zama alheri ba za su ce a'a su dawo su ce eh ko su ce eh su dawo su ce a'a ba irin su da kan yanzu bane za ga suriki yana ta wani talawali zuwa ne ya ce min sai da ya gama haɗa kayansa kaf ya haɗa lefansa ya haɗa kayan mun gani muna so ya tura iyayensa aka ji aka ga magana komai aka gana da uba aka kai kayan mun gani muna so da kuɗin wane ne aka gama addu'a kaga ba sai je gama shirye-shirye ba sai je dama akwai ƴan katanga ɗan fara ɗan gine-gine yana ɗan gyara ɗan gidansa sai wani kuma mai arziki ya hango yarinyar yana zuwa da da ya fara ruwan kuɗi masu marasa kai sai ba ta ce yanzu aka yi sa'a miji ma da aka samu mutum na gari wanda ana gari ne wato saboda ya zo da kuɗi marasa kari sai zama na gari za ka ci to yanzu ya za a yi an wancan alkawari uban ya ce to yanzu ke zo ki mai da mutanen banza ta ce me mutanen banza muka zo mutanen banza a ina a ji a ce masa an fasa yarinya wani take zo ba shi ba uban ya ce to ni ba zan iya ba ni ba mutumin banza ba ne mu karbi kayan mutum kawai dan wani ya zo yana ta miki ruwan kuɗi yana zuwa yana fakin da jirgin mota a ƙofar gidanki sai ki ce wancan da yarinya take so aka yi masa alƙawari a fasa ba yace ce shi ba zai fasa idan ko uwa ta dinga zuga yarinya. kun san uwa da kullun suna tare to ta dinga zuge ta tun yarinya ba ta har daga baya in ya sallama sai ta ki zuwa in ya waya sai ta ki ɗauka ce lafiya ce ita gaskiya ta canza ra'ayinta ba ta yi don sai aka bar ɓangare biyu da uban da shi wancan ɓangarensu daban da uwar da ita ɓangarensu daban shi uban ga wanda yake so ita uwa ga wanda yake so shi kuma uban ya ce tun da ya yi wancan alkawari da shi za yi ita kuma uwa ta ce tun da ga wanda nake so kuma yarinya shi take so da shi za yi shi ne aka tarkato aka taho gurin na ce ke wa kike so sai ta nuna nabiyin nabiyin take ce tsakaninki da Allah wannan na farkon kafin ya kawo ka ta ce eh shi nake so da amma daga baya na fasa nace to zai dalilin fasawar da da ba mutumin kirki bane da da kika yarda daga baya ta bayyana ko fa lalacewa yayi bayan kin lola shi a matsayin mutumin kirki tace ita ba ko daya amma dai gaskiya ta fasa ko za a mata dole na ce a'a wanda zai wuce dole wannan ne ke so take eh baban ta yace to ko ba ni zan daura auren ba ni kuma ba ni ne mai daura aure ba to ba zan daura ko ta ce ga malamai nan da yawa aka dinga aka dinga abin nan ga irin wannan ai ba daidai bane ko ba da tijantaka ne so mata wani kuma wannan din wata kila da take so yake santa ake ga ba shi da halin sosai daga ba sai Allah ya masa halin wannan da ake ganin kuma an zo ya ya zo kuma shi ma ya saba wa Allah nace kai baka san hadisi na manzon Allah da yace kada ɗayan ku ya nemi aure akan neman auren dan uwansa ba idan an kusa daidaitawa kaka shiga baka san da wannan ba ka saba Allah kuma wannan har gaba yake hada gaba yake hadawa duk waɗannan dattijantaka da hali na kwarai shine zai sa a wannan don haka sai bayan manzon Allah ya auri Hafsa sai suka haɗu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar yace yanzu zan baka hanzari na shirin da kaga nayi abin da yasa kaga nayi shiru kaji kaji yadda muka yi da manzon Allah ko bai kamata in gaya maka tattaunawa tsakaninmu da shi ba tun da sirrin sa kuma ya nuna min yana son ka gani ba zan shigo in yana santa ba sannan mai yiwa ya fasa ka gani kuma sai in shiga ita to ka ji dalilin uzurin da yasa ka gana maka shiru ban ce kala to shine dalilin da yasa manzon Allah ya auri Hafsa a matsayin ta na bazaura ta taba yin aure mijinta ya rasu amma babu yaya tsakanin su to sannan ita kuma nana Aisha lokacin da Khadija ta rasu manzon Allah ya zauna da Khadija tsawon shekara 25 daga shi sai ita bai kara aure ba bai komai ba karasu ashirin da biyar da ta rasu bayan ta rasu sai zama gidan manzo Allah ba kowa kuma ga yara sai wata mata wata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiranta Khawlatu bintul Hakim wata ce ya Rasulullah na ga gidanka ba mata amma ni na maka nazarin mata guda biyu in ka yadda in musu magana ɗaya bazawara ce ɗaya budurwa ce ita bazawarar ita ce Saudat bintu Zam'at mijinta sunansa Sakaran bin Amr ya musulunta Allah ya masa rasuwa yanzu a cikin danginta an saka an kafa mata kahon zoka ita kadai ce musulma duk da ta duba ba musulmi suna wahalar da ita don ka aure ta ka faranta mata rai ka rabo ta kuma da waccan matsalar sannan ta biyun kuma yar abokinka ce sayyidina Abubakar nake ga ku ƙara hada zumunta yadda kuke shakudin nan a hada zumunta ka aure sai manzo Allah ya ce to na wakilta kiki je ki musu magana ki je ke ce wakiliyata ta zo gidan sayyidina abubakar ta tarar da matar sayyidina abubakar ummu ruman ummu ruman ita ce mahaifiyar nana aisha da kuma abdurrahman ya'ya biyu ta haifa sayyidina abubakar ita ce mata na zo miki da wata bishara da wani alheri ta ce me ta ce mun magana da muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana son zai aure ki kuma ya ce ma a mafarki ya nuna masa ita a jikin wani zane haka da aka yi a jikin wani yanki na alhariri ya ga kamar ta. ya taɓa ganin ta ba amma Allah ya ɗauko surar ta ya nuna maka. kamar da ya zo a ruwayan bukari sannan ta wuce gidan gidan wa gidan sauda ta ci shiga wa sauda ita ma ga abin da ya faru manzon Allah zai aure ta to shine aka daura auren guda biyu ita wannan shekarunta yayi yawa wajen shekara ta 50 lokacin ita kuma wannan shekarunta yayi kadan ta wuce shekara shida bakwai takwas sai ka sai zama wannan ba za ta tare ba ba ta tare ba ita nana Aisha sai da aka koma Madina da aka sai zama ana sabani tsakanin malamai wa aka wace ce mata Annabi ta biyu a lissafi Sauda ko Aisha idan Aisha aka fara daurawa to Sauda ta riga ta tarewa idan kuma Sauda aka fara daurawa to an riga daura aurenta kuma ta riga tarewa akan nana Aisha ma'ana in an tashi lissafi kace Khadija to mata Annabi ta biwa ce ce Aisha zaka ce ko Sauda sada lokaci guda ka nemi auren su kuma lokaci guda ka daura amma ba a san wacce ce a farko ba Hafsa aka fara daura ko Aisha tunda dai an yadda an yi ittifaki a wajen malaman tarihi Sauda ta riga nana Aisha tarewa ita bata tare ba sai da aka koma Madina to wannan kunga ya nuna mana yadda wato mata suke da to ita na Aisha sai ta amfani da wannan dama kamar primary dinta da secondary dinta a gidan Annabi tai wannan yasa ta samu ilimi mai yawa duk da bata taba haihuwa ba ko so ɗaya a rayuwarta amma fa ta tara dimbin ilimi ilimin tafsirin Qur'ani ilimin hadisi ilimin fiqh ilimin fannoni daban-daban na Aisha idan ma manya manyan malamai da suke Madina waɗanda suka biyo baya mafi yawa almajiranta ne wanda ake kiransu su haɓu saba mafi yawan su almajiranta ne wani ma irin su abin ibn sirin shi babar sama wato a shi kan sama an rike shi ita ta rike shi ba da ita da nana ummu salama kun ga wannan ya nuna mata suna da gudunmawa yadda qur'ani ya buɗe kofa da za ku bayar da aka a gurguje gudunmawar da mata za ku bayar a musulunci gudunmawa ce guda biyar kowace ta rubuta ta rike gudunmawar da za ku baya a musulunci gudunmawa ce guda biyar gudunmawa ta farko ku nemi ilimi don baki da ilimi gudunmawar ke kaɗan ce kuma wanda ba shi da ilimi shi kansa matsala ne akan kansa zai ce ceto wani kun ga wajibi ku je ai karatu kuma alhamdulillah yanzu ina ga mata sun fara ɗaukan karatu da muhimmanci domin na je wata makaranta an gayyace ni a Kano an yi saukar Qur'ani mutum hamsin ne da biyar suka haddace ƙur'ani a makarantar amma talatin mata ne sannan gasar da aka yi ta alƙur'ani shekarar da ta wuce a katsina wacce ta ɗauki zakaran gwaji ta ɓangaren mata wata 'yan maiduguri ce ita ta zo na ɗaya a din najeriya ta karatu izo 60 ba ta yi gyara ko ɗaya ba <laughs> kun ga ashe akwai aiki amma fa duk macen da kaga ta haddace Qur'ani izu sittin fito ba ai wasa ba a gidansu ba ai wasa ba dan aya 6236 a ce kin haddace su da ka hakin zo kin tsaya malaman duniya suna miki tambaya wancan in wurgo miki aya ki cafe ci gaba da karatu wancan in wurgo miki aya ki cafe ga masu kalkale da kalkala suna jinki <laughs> a ce hakin wuce an baki cewa ke kika zo na ɗaya ba ƙaramin gogo aka yi ba kun ga wannan ya nuna mana mata sun fara zabura sannan a jami'an bayero wannan shekarar da ta wuce cikin waɗanda aka ba professors akwai mata da yawa ciki wanda suka kai matsayin a ce professor ce akwai mata da yawa kun wannan abin farin ciki ne a ce ana samun professors mata masu ilimi to dole fa amma wa fi zalika falyatanafasul mutanabi ba fa za a zama ba in ana nan ana WhatsApp, Facebook, wane ne, da kawancan shiga ƙawaye, zauren ƙawaye, akwai wata wata sunanta indo ƙanwar shedan Ta bude group Sunanta ƙanwar shedan Ta bude group tana neman members. Mata suna ta shiga har group na farko ya cika ta yi sakan gurub na shaidan cewa mata su dinga shigowa waɗanda suke sha'awar shaidanci ta ce tana gayyatar zaurawa da ƴan mata da matan aure ko za ta dinga ba su shawara yadda za su inganta rayuwarsu kuma su zama shaidanu Ko wani yaro da 'yan hizba suka suka suka ganshi yana har hada layi sai har hada layi ce shiga da aka zo da shi muka tambaye shi sai ce ai wani group wani group wata ta bude a cikin group akwai akwai admin akwai secret akwai public akwai secret a cikin group din wanda mata 150 ne ta dauka su sakonnin da ake tura musu ba mai gani sai su to ana tura bidiyo ana tura audio ana tura hotuna ana tura rubutu kawai cikin za zaki gani sannan akwai kuma yan admin waɗanda su ga su na masu gudanarwa su kuma su ma akwai nasu kaso kaso rubuce rubucen da suke yi sannan akwai kuma public abinda za su iya yi kowa ya gani a ƙarƙashin wannan group ta shirya wani biki duk ba a sani ba fa aka siyar da kayan da za a shiga bikin da su cewa duk wacce za ta zo daga rigar nano sai pant kuma ta faɗi kalar pant ɗin da rigar nonon kuma ita take siyarwa mata suka yi ta siye ba a sani ba suka shirya da mai hotel din kowace za ta zo da hijabinta da niqabinta da hijabinta amma an ta zo bakin gate akwai wani daki da za ta shiga sai kawai ta cire sai ta shiga iya gurin daga wannan halitta ta shi wannan yaron shi ya tona asiri kuma ta gayyaci mata daga garuruwa sai kawai matarka ta ce ma za ta unguwa Kano kakana bai da lafiya ashe kanwar shedan ce ta gayyace ta to dole wannan wayar ki daina yin kawa a cikin waya wata shedaniya ce akwai wanda aka nuna mana wasu matan arewa in kuka ga irin batsar da suke da irin fitsarar da suke da irin rashin mutuncin da suke yi su dama ka'ida ma ba ma a sa rigar nono za shiga gurufin sai kin yi hoton iya nonon ki kin tura a gurufin tukunna sai su ce to kin cancanci a mai da ke memba yanzu za a mai da ke cikin shekaru haka ce kun ga wannan sheki hana ku karatu sheki hana ku zama mutanen kirki ki zuba qur'ani izu 60 a wayarki ki zuba karatuttuka da laccoci da wa'azuzzuka da abubuwa masu amfani wayannan tana taimaka mata wajen assignment da wajen research da wajen bincike tana da amfani amma a wani bangaren kuma akwai sharri da yawa da kin ga group ki cewa ke ma kin shiga ciki kin yi laikin kin yi wane ne kin yi wane ne to shi kenan kin zama shaidani da ya kamata a kiyaye amfani da waya sannan duk kawar da ko a jami'a ko a secondary school musamman makarantun kwana kika ga kawa tana yawan rungumar tana taba miki mama tana miki kiss to wallahi yan lesbian ce kake kuskure ki kawa da ita suna nan su kuma su kuma a cikin mata suna nan suna tafi, suna farauce mata suna dora su mun kirga makarantun da muke da su na secondary na boarding duk sai da muka zagaya su muka yi musu lacca akan wannan saboda mun samu wani alat daga cikin wata waya cewa waɗannan matan sun bazu suna nan suna tuttura bidiyo kilif bidiyo minti biyu na 'yan mata suna lesbian a ƙasashen turai sai a tuttura miki a cikin group ɗinki akwai ma take cewa ma ai baki da buƙatar yin aure ne ba ki da bukatar yin aure saboda miji ya sace ki ya bata miki lokaci ya bata miki rai ko ki shigo gurubin mu kawai waɗannan shedanin sai kun yi hankali kada wata ta zo ta ce ta zama miki kawa da rana tsaka sannan sun fi haɗuwa a gidan hoto masu zuwa ɗaukan hoto a nan suke da wajen cin abinci da gidan biki ko ta kina zuwa kika tana zagaya ki ta baya a ah, kawa leba na mutafa to daga nan sai a fara miki eh, supply kuma na kojin da banalin saboda a cikin hankalinki ba za ki wani abun ba daga nan sai kiga wani biki fa da muka ga ana yi kojin da banalin aka dora a kan tebur yadda ake dora coca cola da fanta da mirinda da ruwan sanyi da da swan sai ga kojin da banalin wata za ta sha kwalba biyar wata ta sha kwalba shida wata ta sha kwalba goma ta bugu kawai ta rashin mutunci to ku nisanci shaye-shaye ku nisanci ɗan shaye-shaye ku nisanci mata irin waɗannan duk wata ƙawa da zaki ga ba za ta taimaka miki wajen bin Allah ba ba za ta ce mu je wa'azi ko mu tafi makaranta ba ko an ba mu asami mu tsaya mu yi ba to ki hankali da ita za ta bata miki rayuwa kuma sharrin wannan abin mafi yawa waɗanda suka shiga ba sa iya fita domin abu ne a ɓoye ba sani ake ba yanzu wani a Kaduna yake ga mun yayi aure wata shida da yin auren shikenan sai ya mantuwa a gidansa da ya dawo gidan sai zo tarar da matar tasa da kawarta a kwance a kan dalilin da ya sa ya kore ta kenan ashe kawarta ce tun a makaranta suke wannan iskancin kuma da suka yi aure ma ba a rabu ba shi da suke binta gida ita ma ta bi ta gida kuma kan ga waɗanda alƙali ya musu da ya ɗaure su shekara biyu biyun nan inda aka yi ta tura kilifin wanda ɗaya ce mata wuce ɗaya shekara su biyar ɗaya mace ɗaya miji wannan abin sai kun yi taka tsantsan da shi kuma ta fa darajar ku shine mutuncin darajar ku shine ilimin ku darajar ku shine tarbiyyar in baki da tarbiyya baki da mutunci baki da ilimi to fa da gidan gidanku da ke kusan bambancin su ne kaɗan ne da ka ilimi na biyu tarbiyya dole a rike tarbiyya mai kyau da halaye masu kyau da ɗabi'o'i masu kyau wannan abin yana ba mace daraja don manzo Allah ya ce in Allah ya baka mace ta gari to ya kamar raba duniya biyu ne ya baka rabi a duniya mata'un wa khairu mata'iha khairu mata'iha almar'atu salihah duk duniya jin daɗi ne amma tsaya ɗaya ji ya fi duniyar shine a baka mace ta kware almar'atu salihah take mai tarbiya da ladabi da biyayya na uku lalle ya zama mata kun koyi sana'a yanzu wani zamani muka zo tattalin arzikin hannun maza baya isa su rike iyalin su gaba daya dole sai mace ta shigo namijinta ya shigo an taru an rike gida in ba kya komai sai ya gaji dan albashi ne wani sai wata uku ma albashin bai fito ba ko kuma albashin ba zai ishe shi ba ke da ke da yaya to dole mace ta koyi wata sana'a da aikin yi kun ga matan annabi ai bai kama matan annabi suna sana'a Zainab bintu Jahashin me sana'arta wa za ta gaya min sana'ar Zainab bintu Jahash Allahu akbar yawa menene ban ji ba saka Allahu akbar Allah miki albarka saka take kar maka Allah baka ji ba sai ma saka ta faɗi daidai na na Aisha ta ce duk mata a cikin matan annabi ba wacce nake kishi da ita irin Zainab ta ce ko ba wacce nake kauna irin Zainab ita ce ana kiranta ummu masaki uwan marayu uwar talakawa ta ce gidanta kullun cike yake idan ta zo sai ta rubuta suna masu bukata ke me bukata ki wallahi ne mijina ne ba wanda da yaya sai ta rubuta ke fa sai ta ce to yanzu nayi taka ta an kai kasuwa an sai ki zo ki karɓi kuɗin tana saka su mutunci su ne ne abubuwan da ake sakawa sai ce ki jira in abu ya samu ki zo ki karba ba ta aje kuɗi taimaka jama'a kawai take in kamar da nana Aisha ta shahara da ta shahara da menene ake cewa ita ta shahara da ilimi ita kuma ta shahara da sana'a da taimako kun ga wannan ya nuna mana sannan me sana'an na na Khadija ha kasuwanci dalilin su ma da manzon Allah ta ina suka haɗu ta kasuwanci to kun ga a ce mace ya kamata a ce tana yin wani abu sana'a ne dinki ne wane ne yanzu kullum ana ta empowerment ana ta koya mata sana'o'i wannan ana ta koya mata sana'o'i to kun ga ya kamata a ce ki koyi sana'a domin sana'a za ta taimaka miki a rayuwarki sannan na hudu mace ta zama tana yawan addu'o'i da azkar addu'a da azkar shi zai kare ki daga zuwa gidan bokaye idan mace tana addu'a tana azkar ba ta da bukatar boka ko dan bugun kasa dama shi yasa wani yace ka wallahi malam kun kashe mana kasuwa wani boka ne da ya tuce kun kashe mana kasuwa dama ta layi suke yanzu kai ku tara su kai musu lacca kun ga musu cewa ba kyau amma da mace da ta ji ciwon kai gidan boka kishiya gidan boka mallakan miji gidan boka neman farin jini gidan boka neman sana'a ta ina yin waina ina so ta yi kasuwa gidan boka amma yanzu kun ba su hisnul muslim kun je su dinga addu'a ku zan suna addu'a mu kuma kasuwar mu ta ta faɗi to azkar ku samu littafin addu'a min kitabu wa sunna ku samu littafin azkar wannan littafi a yana da muhimmanci kuma ni da malam Ahmad Suleiman mun karanta shi a cikin fili. abin nan za a faɗi umar dan ɗin social media zai faɗi group ɗinsu kowace take bukata sai ta bashi zai faɗi lambar yanzu za mu karanta wacce ta shiga ta yi sallama za a tura mata waɗannan azkar littafin gaba ɗaya muka fassara shi malam ahmad suleiman na kano yana karantawa ni kuma ina fassarawa su za a iya tura muku ga umar nan na social media wanda suke da bukata sai su zai faɗi lambarsa sai su riƙe. in aka rike za a tattura muku wannan azkar sai ki nemi littafin addu'a min alkitabu was sunna matar shugaban kasa ta dauki nauyi an buga amma adadin da aka buga bai isa ba shi yasa ba a samu da yawa ba amma akwai kwafi guda goma da zan ba wa liman wanda za a ga waɗanda ya kamata a ba so idan an tashi sai a sai a sai a kwafi a kwafin liman in ya so sai a a babba waɗanda za su ci gaba da yin kwafi akwai kwaya goma na zo da shi a hajji aisha mata shugaban ƙasa, Ali saka mata da alheri bayan ta ji tilin ta bugo mana waya cewa tana so za ta ɗauki nauyi a buga a raba a cikin ramadan haɗe da littafin da kuma tilin gaba ki a cikin a cikin yan kwantena haka aka saka to muna fata za a kula da azkar za a kula da wannan sannan kuma na biyar na ƙarshe ki koyi rayuwa kafin ki aure ki koyi girki ki koyi tsafta ki koyi kwalliya ki koyi iya magana ki koyi ladabi mafi yawa mata yanzu da ake aurar da su ko tuwo bisiya yanzu wani da ya baki sai da ya ji kunya ya ce tuwo za a yi masa malam da aka wani kwaba shi yadda ka san fate-fate kuma aka zuba masa miya malam ya haɗe ƙasa ita miyar sai ruwan ya sama tsakin ya yi ƙasa ya ce haka ta ce ɗan yatsa za ku sace ku girbi kan kai bako da kawo masa so sai ya ɗan yatsa ya haka ya ruwan ya haɗu da tsakin sannan wai sannan za a ci awa mala ba a kware ba wanda suka iya tuwon dawa miyar kuka miyar karkashi miyar taushe miyar agushi miyar kaza kaɗan ne ba abin da kuka iya sai iya dafa indomi kullum mai gida indomi saboda haka ya kamata a ce gina kanku ku gina kanku da tarbiyya gina kanku da sanin mu'amala na zamantakewa muna fatan Allah ta'ala ya mana albarka baki daya Allah ya yantar da mu daga wuta baki daya Allah ya ba mu aljanna baki daya Allah ya mana muwafaka da samun daren lailatul qadari kun ga yanzu goma nan na karshe yanzu sai an kara kokari in kina istighfari ki kara in kina karatun qur'ani ki ƙara in kina kiyamul layl ki ƙara in kina addu'a ki ƙara in kina salatin annabi ki ƙara saboda a wannan kwanaki goma ake dacewa da daren da in Allah ya karɓi ibadarka a ciki ya fi shekara tamanin da uku da wata shi ne alfi shaharin wata dubu sadaka wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wasu na cewa to ai malam mu gashi lokacin ya zo muna jinin al'ada istighfari ana istighfari ana salati ana hailala ana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba sai kin yi sallah ba waɗannan ma sun ishe ki ko ki ta addu'a na Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni in ga na Aisha mai wayo ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai idan na dace da ta qadar mai zan roka mana in watan ya zo min ko ranar ta zo min ina cikin al'ada ya zan yi sai annabi ya ba ta addu'a ki je ki ta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ita wuridin wannan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine addu'a da ake so a yi a kwana goma nan idan Allah ya sa wannan addu'a ta zama karfafiya to zaka samu rayuwa mai kyau zaka samu mutuwa mai kyau zaka samu makoma mai kyau muna fata Allah ya bamu dacewa Inda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana Allah muna roƙon sa duk masu bukata ta alheri anan Allah ya biya mu duk masu neman kariya Allah ya kare su wanda suke da miji Allah ya zaunar da su lafiya wanda muke aure ba Allah ya ba su miji nagari waɗanda suke karatu Allah ya ba su nasara a cikin karatu wanda suke ilimi sun gama sakandare za su tafi jami'a wanda suke jami'a waɗanda suke kowa Allah ya bashi nasara a karatunsa Allah ya bashi nasara a rayuwarsa wanda yake da wani ciwo ko wata larura ko wani rashin lafiya Allah ya bashi warkewa wanda iyayensa suke da rai Allah ya zaunar da su lafiya tare wanda sun rasu kuma Allah ya yafe musu wanda suke da yaya Allah ya sa ya su zama masu albarka wanda suke da kangararrun yaya Allah ya shirya musu wannan ƙasa ta mu Allah ya ba ta zaman lafiya Allah ya ba mu tsaro ya inganta mana tsaro sojojinmu da suke ta kokarin aikin tsaro a wannan ƙasa Allah ya kare mana su da ba su ƙarfin gwiwa ya kuma ƙara gyara tattalin arzikin ƙasar mu baki da wassalamu alaikum